Daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. abin nan mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar View Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma Niya duk a jamhuriyar ta Nijar. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 12 ga watan Disambar shekara ta 2012 da wato 16. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci. Karfe goma na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. A yau Litinin, China ta bayyana damuwar ta matuƙa kan kalaman shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Donald Trump na tararrabin ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar China guda. Sai ko in gwamnatin ta China za ta baiwa Amurka wani hasafi kan harkokin kasuwanci. Jami'an 'yan sanda a ƙasar Turkiya sun kama manyan jami'an jam'iyyar Kurdish People's Democratic Party ko kuma HDP a takaice. ce su kimanin 118 a yau litinin. To a Najeriya yayin da hukumomi suka ba da umarnin cafke dan kwangilan da yake ginin cocin da ya rubuta a birnin Oyo ko me ke haifar da matsalar rushewar gidaje a Najeriya? Za ku ji sauran matsalolin tuwa inda a yau ake bukukuwan maulidi na haihuwar annabin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Shin waɗanne irin halaye ake so musulmi masu waɗannan bukukuwa su yi koyi da su? abin da ya kamata musulmi ya yi koyi da shi idan ka zo wajen maulidi abin da ake faɗa mu'jizojinsa halayensa ko da halin manzan Allah ɗaya ka ɗauka ka je shekara ka ɗabbaka ta a kanka sannan muna tafa da shirin ilimi wanda yusuf aliyu harande zai gabatar to amma fa duka sai kun sha labaran duniya Masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Litinin China ta bayyana damuwarta matuƙa akan kalaman shugaban ƙasar Amurka mai jiran gado Donald Trump na tararrabin ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar China guda sai ko in gwamnatin ta China za ta bawa Amurka wani hasafi akan harkokin kasuwanci. Bisa ga sanarwa bayan taro na haɗin gwiwar Amurka da China na shekarar 1979, Amurka ta amince da Beijing a matsayin fadar gwamnatin China, sannan ta amince da matsayin China cewa babu wani yankin ƙasa face China kaɗai, sannan Taiwan wani ɓangare ne na China. Mai magana da yawun ministan harkokin wajen China ya ce harsashin dangantakar Amurka da China ya ta'allaka ne kan ko gwamnatin Trump ta fahimci muhimmancin wannan al'amari. Hakanan ya buƙaci idan Trump ya goyi bayan kasancewar Taiwan ƙasa mai zaman kanta ko kuma sayar mata da makamai to China ba ta da wani kace na ce kan alakata da Washington akan harkokin ƙasashen waje sannan za su taimaka wa abokanan hamayya Amurka ta fannin soji. A yayin da ake tattaunawa da gidan talabijin na Fox, News a jiya Lahadi, Trump ya kare kansa dangane da kiran wayar tarho na tattaunawa da ya yi da shugaban ƙasar Taiwan Tsai ing wanda yake ita, ita ce tattaunawa ta farko tsakanin shugaban ƙasar Amurka da shugabar ta Taiwan tun shekarar 1979, lokacin da Amurka ta amince da Taiwan a matsayin wani bangare na China. Hakanan Trump ya kara da cewa baya son China ta faɗa masa abin da ya kamata ya yi. jami'an 'yan sandan ƙasar turkiya sun kama manyan jami'an jam'iyyar kurdish people's democratic party ko hdp a takaice su kimanin 118 a yau litinin akan zargin alaka da manyan mayakan kurdawa na pkk a cewar kafa yada labaran kasar an kaddamar da wannan samame ne a baki ɗayan kasar bayan wani bangare na pkk ya ɗauki alhakin kai tagwayen harin bam da ya kashe kimanin mutane 38 ya kuma raunata fiye da 150 a wajen filin kwallo na istanbul a jiya lahadi 'yan sau'i bayan ɗaukar alhakin jiragen yaƙi na turkiya suka kai hare-hare a wuraren da yan pkk ɗin suke a arewacin iraki inda suka lalata helikwatar 'yan tsagerin da kuma wuraren da aka ƙawwame da bindigogi da kuma wuraren kwana kamar yadda jami'an sojin turkiya suka bayyana a rubuce jami'an 'yan sanda tare da goyon bayan manyan motocin yaƙi da jirgi masu saukar unguli ne suka kaddamar da hararen a birane da dama ciki har da ankara babban birnin ƙasar da kuma istanbul wanda shine tamkar cibiyar tattalin arziki da al'ada da tarihin ƙasar ta turkiya ke da shi babban jami'in hdp na cikin waɗanda aka kama a ankara turkiya da amurka da kuma ƙungiyar tarayyar turai na ɗaukar 'yan jam'iyyar tafi keke a matsayin 'yan ta'adda labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Shugaban ƙasar Misra ya ce ɗan ƙunar baƙin wake ne ya ƙaddamar da hari kan majami'ar Kubawa da ke birnin Alkahira a ranar Lahadi wanda ya yi sanadiyar rasuwar aƙalla mutane 25. Shugaban ƙasar Misra abdul Fattah lcc ya faɗa cewa jami'an tsaro sun cafke wasu maza uku da kuma mace ɗaya sakamakon fashewar bam ɗin. Shugaban ƙasar ya yi bayanin ne yayin da ake gudanar da janazar ƙasa ga waɗanda abin ya shafa. Babu wani wanda ya ɗau alhakin al'amarin har yanzu. Wakilin murya Amurka a wurin da abin ya afku ya ce al'amarin ya faru ne ranar Lahadi yayin da ake gudanar da ibadar safe a yankin da mata suka fi yawa. An saka hoton bidiyo a shafin sada zumunta na Twitter da ya nuna jini na malala da kuma burbushin jini gini a jikin majami'ar ta St. Peter da St. Paul, wacce aka fi sani a larabce da albatrosiya shugaban kasar na misira ya sanya kwanaki uku na zaman makoki akan wannan aika-aika dakarun sojin siriya na kara kutsa cikin wato kutsawa cikin arewacin birnin aleppo a yau litinin inda suka kara kama kudancin yankin daga hannun 'yan tawayen suka kuma kai hare-hare ta sama kan ragowar wuraren eh, da 'yan tsagerin suke rike da shi kungiyar sa ido da rajin kare haƙƙin bil'adama da ke zaune a wato birtaniya ta ce bayan da dakarun gwamnati suka kara kama bangaren da ake kira sheikh sa'id a yanzu suna rike da kaso 90 cikin 100 na lardin da a da yake hannun 'yan tawaye a gabashin Aleppo tun a shekarar 2012. Ƙungiyar sa ido da kuma kafar yada labarai ta Siriya sun ce dubban mutane na tserewa daga ragowar wuraren da 'yan tawayen suke rike da shi a Aleppo a 'yan kwanakin nan. Ya kai kimanin wata guda kenan da Siriya game da goyon bayan dakarun ƙasar Rasha suka farwa Aleppo wanda ya biyo bayan watanni da aka shafe ana kai hare-hare ta jiragen saman yaƙi a manyan wurare da 'yan tawayen suka kama. wanda ya jefa fararen hula da dama cikin bukatar abinci da magunguna. Gwamnan jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya inda rufin wata majami'a ya faɗi akan masu ibada a ranar Asabar da ta gabata, inda mutane da yawa suka mutu ya ba da umarnin kama waɗanda suka yi kwangilar ginin cewar wata kafar yada labarai ta jihar. Gwamna Emmanuel wanda yake a majami'ar yayin da al'amarin ya faru kuma ya tsira ba tare da jin ko da ciwo ba, ya ba da umarnin kamen. Rahotannin adadin waɗanda suka mutu dai sun sha bamban tsakanin kafafen yada labaran inda wasu ke cewa kusan mutane 160 ne suka mutu wasu kuma na cewa sun kusa mutane 60 sannan jami'an gwamnati na yankin sun ce mutane 27 ne suka mutu yayin da 30 suka ji rauni. Ɗaruruwan mutane na cikin majami'ar mai suna Rainers Bible Church a birnin na Uyo a yayin da rufin ya faɗa musu aka wanda ya kafa majami'ar kuma ya tsira yayin da al'amari ya faru za a naɗa shi ya zama bishop ne yayin da ake gudanar da ibadar. Labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne da Najeriya inda yayin da hukumomi a kasar suka ba da umarnin cafke dan kwangilan da yake ginin cocin da ya rufta a birnin Uyo a jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya lamarin da ya halaka mutane da dama. Hukumomin tsaro na ci gaba da cewa adadin mutanen da suka mutu ba su fi talatin ba. Haka na faruwa ne yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa adadin ya kai sama da mutum 100 daga birnin Fatakwal ga rahoton wakilin murya Amurka Lamida Abubakar Sokoto. Hukumi a Najeriya sun ba da umarnin cafke don kwangilar da ke aikin cocin nan da ta rubuta a birnin Oyo na jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta, inda bayanai suka nunar cewa kimanin mutane 160 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka jikkata. To sai dai kuma hukumomi sun ce adadin bai kai haka ba. Gwamnatin jihar ta Akwa Ibom ta kafa wani kwamitin binciken kokob domin gano yadda lamarin ya faru dangane da halin da ake ciki. bincike na tuntuɓi kwamishinan 'yan sandan jihar Murtala Usman Mani sai ya ce. Shi mai girma gwamnati ta wannan kwamiti. Wannan kwamiti na bincike kuma kaga zai kunshi mutane daban-daban. Kunshi mutane wanda suka san aikin gini, zai kunshi mutane wanda suka san aikin bincike, zai kunshi mutane wanda suka san aikin shari'a da sauransu. Amma gaskiya magana da 'yan sanda sun fara bincike abubuwan da suka faru. Musabbabin abin da ya sa wannan sosai ya faru. To zuwa yanzu labai misali kamar adadin wanda suka rasa rayukansu a bayanan eh. sununan kusan mutum ɗari da sittin haka suka rasa rayukansu zuwa yanzu rundunar yan sanda ta faɗi cewa mutum ishirin da bakwai ne ko an samu ƙari zuwa yanzu an samu ƙarin mutum biyu a jiya don jiya har wajen karfe takwas saura na yamma yana asibitin saura ka ga mu a namun shiga da wanda muka sani muka gani muka ɗauka zuwa asibiti muna da ishirin da tara. Ana yawan samun rubtawar gine-gine dai a Najeriya lamarin kuma da masu lura da al'amura kan alakanta shi da rashin bin doka da oda da kuma yawan amfani da kaya marasa inganci wani masanin gini a Najeriya injiniya Sanusa Haliru ya yi tsokaci a kai. Rashin sanin kowane ma'aikaci a wurin gini da irin kwantar bushe inda ya kamata shi basuwa sai a dunkule aikin da mutum da ya za su a miƙawa wa mutum ɗaya kuma a ci shi ne kwantarar dukkan waɗannan abubuwa matsalar da ke faruwa ita ce ba ba wannan tun dama su aiki irin yadda ya kamata matsala ta farko ke mm. matsala ta biyu kuma to kauce madoka dukkanin kowane namiji da ka gani idan aka ce ga doka an shimfiɗa kuma aka kauce mata a dokan nan zai kawo wa al'amura. mutanen jihar da dama da ma mazauna jihar suna ci gaba da bayyana alhininsu na cewar ganganci da rashin kulawa shine ya haifar da wannan matsalar wannan ya ce. because at this era when we are having buildings that are still collapsing it tells you that we are like yana cewa wani gini ya rushe kuma mutane sun mutu da yawa waɗanda ba san adadinsu ba abin takaici ne a ce wannan lokaci da aka ci gaba a Najeriya hana yin manyan gine-gine waɗanda jama'a suke gudanar da tarurrukan ibada kuma suna rushewa. sunana Muhammad Adamu ne babban limamin masallacin Iwo. To yanzu dai cikin birnin Oyo ana zaman makoki zaman alhini zaman abubuwan da suka faru ranar Asabar. Tunda ake ba taba ganin irin wannan bala'i da ya faru a nan Iwo ba. Jama'a masu yawa sun jikita da yawa kuma sun rasa rayukansu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya taya gwamnan jihar ta Akwa Ibom murna kubuta daga haɗarin a wata sanarwa da mai magana da yawon zaben shugaban ƙasar Najeriya Malam Garba Shehu ya fitar ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya umarci jama'a da su taimakawa waɗanda lamarin ya shafa Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya. To Allah kyauta yau kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana wani ra'ayinku amma fa a shirinmu na dare dangane da matakan da ya kamata kuke ganin ya kamata a rika ɗauka domin kaucewa akuwar rushewar gidaje a Najeriya. amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda Amurka ta bai wa dakarun tsaron ƙasar tallafin motoci masu sulke ko kuma waɗanda harsashi ba iya ratsa su ga Haruna Mamman Bako ɗauke da rahoton. A ƙarƙashin yaƙi da ta'addanci ne ƙasar Amurka ta taimaka ma jamhuriyar Nijar da manya-manyan motocin yaƙi waɗanda ba su jin harsashe guda 29 da suka kumshi goma sha na ɗaukar soja da waɗanda ke kumshe da kayayyakin gyaran motoci na yaƙin da motocin ɗaukar marasa lafiya. Jakadiyar ƙasar Amurka a jamhuriyar Nijar Enis Rodik a lokacin da take jawabi a wurin ba da waɗannan kayayyakin na yaƙi ta ce wannan tallafin zai karfafa ma askarawan jamhuriyar Nijar wajen yaƙi da Boko Haram. Notre strategy intégrante interagence pour Na masalo yana nufin mu dakatar da Boko Haram. Wannan shi ke sawar mu taimaka ma jamhuriyar Nijar da makwabtanta domin a ragargaza Boko Haram. Kuma wannan shi ne salon yaƙi tare da tallafa ma duk ƙoƙarin da ƙasashen da ke yaƙi da Boko Haram ke ciki. A lokacin da ya ɗau magana ministan tsaro na jamhuriyar Nijar Malam Kallamun Tari ya nuna muhimmancin wannan taimako da kasar amurka ta bada na kayan yaƙi wa jamhuriyar nijar yana cewa c'est important don vient à point nommé l'acquisition de ce nouveau matériel Wannan muhimmin taimako ya zo daidai lokaci domin samun waɗannan kayayyakin aiki zai ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu su ƙara yin ɗamara domin kare iyakokin wannan ƙasar. Kuma wannan taimakon da Amurka ta bamu ya tabbatar suwa mana cewa Amurka tana tare da jamhuriyar Nijar a fagen daga a ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin soja cewa da shugaban ƙasa Isu Muhammadu. gouvernement américain vient de témoigner une fois encore sa volonté forte d'accompagner les efforts de notre pays sous l'impulsion de son excellence Issouf Mamadou président de la République chef de l'État chef suprême des armées wani mai nazarin harkokin tsaro a kasar ta jamhuriyar Nijar cewa da Umaru na Mesaje yana cewa wannan taimakon da Amurka tabba jamhuriyar Nijar abin godiya ne ko tallafi wannan sai mu ci eh, mun gode ma Allah mun gode ma ita kasar Amurka da tallafa mana domin mi domin ita kasar Amurka kamar yadda ne ci mana ta duba ta ga cikin irin tsakiyar da muke cikin tsakana muke ga munafukan Allah ta'ala ta tallafa muna kuma har gobe har jibi muna neman tallafi banda Amerika da sauran kasashen duniya su kama tunda waɗanda 'yan ta'adda ba mu kaɗai bane suke nema. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. to idan muka sake komawa najeriya a yau aka yi ta bukukuwan maulidi na haihuwar annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inda musulmi da dama suka yi ta bukukuwa a wannan rahoto da za ku ji na wakilinmu haruna doda biyu daga maiduguri ya fara da tambayar sheikh khalifa aliyu ahmed abul fatahi waɗanne irin halaye ake so a yi koyi da su a irin wannan lokaci abin da ya kamata musulmi ya yi koyi da shi idan ka zo wajen maulidi abinda da ake faɗa mu'jizojinsa halayensa ko da halin manzan Allah ɗaya ka ɗauka ka je shekara ka ɗabbaƙa ta a kanka ka dawo shekara mai zuwa ka ɗauki ɗaya ka samu ci gaba gaskiya aminci soyayya cika alkawari zama tare da musulmai da wanda ba musulmai ba a zauna waje ɗaya ana mu'amala ɗaya ba tare da ƙiyayya ba ko kashe-kashe ko wannan kamar yadda yake aukuwa a nan kasashen mu ba halaye ne na musulunci halaye ne na son kai da sauransu to wayannan ya kamata mu mu nan kasan Allah ya haɗa mu musulmai da wanda ba musulmai ba dole ne kuma mu zauna tare kuma dole ne mu zauna cikin lafiya koya al'umma da suka fito daga wasu wuraren ne ke ji game da wannan biki da yanzu hakan ke gudana na fito daga garin Bagasilla kasan Shadi Alhaji Haruna Ibrahim to kamar ya kake ji ne game da yadda ake gudanar da wannan biki na maulidi wallahi wannan kamar na shiga aljanna daɗin da za a bani ran aljanna kamar haka nake ji yau kamar da ka saba zuwa wannan bikin maulidi ne anan ko wannan shine karo na farko yau shekara uku ban zo ba yau ne na zo dama a baya kakan zo tun daga kasar chadi ne ka zo nan najeriya kuma ka zo mai maiduguri gudanar wannan biki dama daga chadi nake zuwa sunana Muhammadu awwal zakiru Ah, daga daga Kano da Kano kafto ko kamar eh, ka zo guna da ko kuma halartar wannan biki na Maulidi ya kake ji alhamdulillah sauka ta kenan yanzu wanda shekara ne ban taba fashi ba shekaru nawa kamar kake zuwa Maulidi a nan Zabiya da Shehu Abdulfatai yau shekara 26 kenan kana zuwa duk shekara ina zuwa eh, eh kai kadai ne ko tare da iyalinka ina zuwa da iyali na ina zuwa ni kadai yanzu kuma ni kadai ne zo wasu mutanen da suka fito daga wasu kasashen Afirka da kuma wasu garuruwa da ke tarayya Najeriya kenan da kuma suka halarci bikin Maulidi da ke gudana yanzu haka a zawiyar abdul Abdulfatai da ke cikin garin Maiduguri ya bayyana farin cikin su kamar sauran al'umma musulman duniya game da wannan rana. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ta agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe ne da kusan minti 18 ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi Jama'a masu mu a ko'ina a faɗin duniya, muna muku barka da warhaka, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah yasa sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro ana iya dai cewa shekara ƙarar kwana, idan aka yi la'akari za a ga cewar gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da na sauran jihohi a Najeriya sun share tsawon wannan shekar bisa karagal mulki. Hakan ya sa wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Nasiru Adamu Elhikaya, ya nazarci yunkuri da ayyukan gwamnatin a ƙarshen wannan shekara ta 2016. biyu da ne a bato kulhab kunnawa a ciki da gaskiya baya hujewa. To address the chronic shortage of teachers, will partner with state to recruit half a million graduates and NCE holders. Don magance matukar ƙarancin malamai da muke fama da shi, gwamnatin tarayya za ta haɗa kai da jihohi wajen ɗaukar malamai rabin miliyan tsakanin masu digiri da ko masu takardar malanta mai daraja ta ɗaya wato NCE Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin shekarar nan ta shida a gaban gamayyar majalisun dokokin Najeriya bisa farashin mai dala da 38 ga ganga ɗaya da kuma haƙo mai ganga miliyan biyu da dubu ɗari biyu a wani. Shugaban ya ce ko a lokacin ma da yake gabatar da kasafin gangar man na dala da biyu ne. Shin an samu nasarar ɗaukar malaman ko ko a kwanan nan ne aka gajerin sunayen mutum dubu ɗari biyu da hamsin cikin dubu ɗari biyar da gwamnatin ta yi alkawarin ɗauka a wani shiri na musamman na ɗaukar aiki mai taken n Power. Sashin ilimi dai a kasafin ya samu kaso mafi tsoka na naira biliyan 396 cikin jimillar kasafin kuɗin naira tiriliyan 6.8. Gwamnatin Najeriya da shekarar mai shuɗewa ta yi nazarar tabanu kan wata yarjejeniyar ilimi bisa kididdigar da gwamnatin ta yi da ya nuna karuwar shigar mata makarantu musamman ma a yankin arewacin ƙasar. Wannan kididdigar ta burge hukumar raya ƙasashe ta Amurka wato USAID inda ta ware miliyoyin dala don tallafa lamuran ilimi musamman ma a yankunan karkarar ƙasar mai kimanin mutum miliyan 170. 4.9 million. Million So it was a big effort. Shugaban hukumar raya kasashe na Amurkan USAID a Najeriya Michael Habi yake sanar da gudunmawar dala miliyan hudu da digo tara ga raya ilimin don tafiya daidai da kididdigar inda ya ce ya samu gamsuwa da yadda ya ga wasu yankuna a karkara na bada masallatai da majami'u su zam tamkar ajin makarantu wani abu da kididdigar ta gano shine rashin tasirin shirin da wasu jihohi suka kirkiro na ciyar da ɗalibai ga abin da tsohon shugaban hukumar ilimi na bai daya yubek dr sule dikko ke cewa sanin yawa yana da amfani jihar kano da jihar ko oyo ne na manta wato jihohi biyu suka fara ciyarwa a cikin wajen 2007 to ba su yi la'akari ba cewa ai ɗaliban da suke da ciki wanda ba su makarantar da za su dawo saboda wannan ciyarwa ya fi yawan ma ɗaliban da ke makarantar misalin kamar sun ci uwar kuɗi na ciyar da yara dubu da suke ma tsammani ba sun tabbata su dubu ne a cikin ma makarantar ba saboda ba su da cikakken adadi to da suka fara sai suka ga wajen yara dubu uku daga waje sun shigo to kaga dole su watsar da abin tunda ba su da kuɗin da za su yi abin a nasa bangaren babban daraktan hukumar kula da yawan jama'a dr gaji ya ce an tsara kididdigar a tsanake da haka na tambaye shi shin hakan zai taimaka wa ɗaliban arewacin najeriya su kama kamo su na kudu da shari'i guda ɗaya dole sai an samu shugabanni na gari ilimin boko ya fara zuwa ta kudu ne kafin ya zo ta arewa mu kuma ilimin arabiya ne ya fara zuwa ta gabas kafin ya iske mu to amma dole yanzu tun da shi na boko nan ake yi dole za a dawo gaba ɗaya ana yin sa gaba ɗaya nan lokaci kaɗan dai idan hukumomi suka dage za a yi ba ba abin da za a ce abin da akwai abin da yake cewa nothing is impossible a kusan ƙarshen bananan gwamnatin najeriya ta amince da bada lasisin kafa jami'oi masu zaman kansu takwas amma ciki ɗaya ce ta ka arewa wato a ilorin jihar kwara gwamnatin dai ta ce duk wanda ya cike ka'idar neman izinin kafa jami'ar za a ba shi dama Daraktan labarun hukumar kula da jami'an Najeriya NUC Ibrahim ya kasai ya ce ya dace yankin Arewa ya farka. Kullum fatan mu shine wanda zai iya ko waɗanda za su iya yin jami'a su shiga ka'ida su zo su yi ta saboda a samu ƙarin gurabe ɗaliban Najeriya za su dinga samu suna shiga jami'a. Kaga ɗalibai wajen miliyan biyu ne da doriya suke zama su jaraba cancanta shiga jami'a ta jam. A cikin su sama da miliyan ɗaya suna samun cancanta kuma duk jami'an Najeriya nan gaba ɗaya kaso kan ba mu da guraben da suka wuce dubu ɗari biyar. Wani muhimmin lamari na ilimi shine ilimin makiyaya a daidai lokacin da gwamnatin ke yunkurin zaunar da su a waje ɗaya ta hanyar samar da gandun kiwon dabbobi. Lauyan kungiyar makiyaya na gargajiya Koret a takaice Barisa Bello Tukur ya ce akwai wani shiri da gwamnatin ke yi ta wannan bangaren. An samu taimako yadda kasashe wajen bakwai ma sun ɗauki tsarin koyar da 'ya'yan makiyaya sun sa shi a gaba yadda 'ya'yan makiyaya ganin yanayin yadda suke tafiya za su samu inganci kuma alhamdulillahi abun yana ci gaba mutane da yawa suna cewa ba a samu ba amma ni na ga 'ya'yan makiyaya wanda suka yi makarantu irin na makiyaya waɗanda suke da digiri har da digirgir wasu suna ma kasashen waje wasu har sun zama malamai a jami'a ma suna yi kasashe kamar chad niger da burkina faso da ƙasar benin da togo da mali sun ɗauki wannan tsarin koyar da 'ya'ya makiyaya wanda najeriya ne ta fara fidda shi wanda kuma tun ma kame a fidda shi shugaban kasa yana goya mishi baya har yanzu Allah ya sa shine shugaban kasa kaga ya haɓaka kenan har wasu suna aron shi suna amfani da shi eh, ana kiran program in preps kwanan nan hukumar raya tattalin arziki na yammacin Afirka ta ɗauki abun ta sa shi cikin kudurorin ta wanda za ta aiwatar a shekaru masu zuwa za a fahimci bitar wannan shirin gwamnati kan ilimi bayan gabatar da kasafin kuɗin shekara ta sha bakwai wato baɗi kenan da shugaba Buhari zai yi cikin makon nan. Masu sauraro iyakacin abin da za mu iya kawo muku kenan a yau. Sai idan Allah ya kai mu mako mai zuwa, za mu ɗaura daga cikin nazarce-nazarce da muke yi a ɓangaren ilimi a ɗaukacin ƙasar Najeriya. Muna miƙa godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El Hikaya da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Sai wadda ta ba da umarni, Julie Lazers Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don wazan miƙewa kai yi ƙoƙarin nema. To, gaida Yusuf yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙon da ku aiko mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga kabir sakai na layin yan goro malumfashi ya ce masu hikiman magana sun ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta fara samarwa masu safaran motoci zuwa najeriya sana'ar yi kafin ta hana su shigowa da su shi ko rabiu awal mai faci gidan madi da sha'ibu daman gidan madi a jihar sokoton tarayyar najeriya suka ce assalamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya majalisar ɗinkin duniya ta cancanci yabo akan allah wadare da abin da ya ja mai yi na kin amincewa da sakamakon zaben da ya yi daga baya lallai girma ya faɗi wai raƙumi ya shanye ruwan 'yan kaji tabbas yahaya jami kusan mu ce ka ci amanar demokradiyya da fatan za ka yi duba kuma ka yi gyara a kai saƙon baffa haruna bajoga malamin jalingo primary school a shaka ya ce assalamu alaikum biyoyi hausa ku gaya wa shugaban kasar gambia yi jami cewa ya yi hankuri ya ajiye wukan shi cikin kube ya amince da shan kayan da ya yi a hannun ɗan adawa domin aikin gama ya gama to duniya ta shaida har ya taya adam baro murna don haka duk abin da zaman lafiya bai kawo ba to farashinsa ba zai kawo ba 'yan siyasar ƙasar ghana da na gambia waɗanda ba samu nasara ba a zaɓukan da aka gudanar da fatan za ku rungumi kaddara in kuma ba ku gamsu da sakamakon zaɓen ba to sai ku garza ya kotu domin ku ƙalubalanci wannan abu cikin ruwan sanyi in ji haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a ya allah ba don halin mu ba ka kawo mana karshen hare-haren ta'addanci da matashin bumamai a turkiya siriya masar yemen najeriya somalia da ma daukacin yankin gabas ta tsakiya da nahiyar mu ta afirka domin albarkar annabin rahama sallallahu alaihi wasallama in ji naziru abubakar sabo gusau shi ko amur manaja daga bauchi angon karofin ma da ake ce murya amurka ku isan min da sakon taya murna na ga zaben shugaban kasan ghana na kufu akufo ado da fatan wannan zaɓe zai zama alkhairi ga mutanen ghana to a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa to a gaida ladan yanzu kuma ga labarai a takaice a yau Litinin China ta bayyana damuwarta matuƙa akan kalaman shugaban Kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump na tararrabin ko Amurka za ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar China guda sai ko in gwamnatin ta China za ta bayo Amurka wani hasafi akan harkokin kasuwanci. Bisa ga sanarwar bayan taro na haɗin gwiwar Amurka da China na shekarar 1979, Amurka ta amince da Beijing a matsayin fadar gwamnatin China sannan ta amince a matsayin China cewa babu wani yankin ƙasa face China kaɗai sannan Taiwan wani bangare ne na China. Jami'an 'yan sandan ƙasar Turkiyya sun kama manyan jami'an jam'iyyar Kurdish People's Democratic Party ko kuma HDP a takaice su kimanin 118 a yau Litinin akan zargin alaƙa da mayakan kurdawa na PKK a cewar kafar yada labarai ta ƙasar. Shugaban ƙasar Misra ya ce dan kunar bakin wake ne ya ƙaddamar da harin kan majami'ar Kubawa da ke birnin Alkahira a ranar Lahadi wanda ya yi sanadiyar rasuwar akalla mutane 25. dakarun sojojin siriya na ƙara kutsawa cikin arewacin birnin aleppo a yau litinin inda suka ƙara kama kudancin yankin daga hannun 'yan tawayen suka kuma kai hare-hare ta sama kan raguwar wuraren da 'yan tsagerin ke rike da su Ƙungiyar sa ido da rajin kare haƙƙin ɗan adam ke da mazauni a Birtaniya ta ce bayan da dakarun gwamnati suka ƙara kame ɓangaren da ake kira Sheikh Sa'id a yanzu suna rike da kaso casa'in cikin 100 na lardin da a da yake hannun 'yan tawaye a gabashin Aleppo a shekarar 2012. Gwamnan jihar Akwa Ibom da ke kudancin Najeriya inda rufin wata majami'a ya faɗi a kansa akan masu ibada a ranar Asabar da ta gabata, ina da mutane da yawa suka mutu ya ba da umarnin kama waɗanda suka yi kwangilar ginin cewar wata kafar yada labarai ta jihar. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci baki ɗaya ma idan Allah ya kama an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ta gabatarwa da kuma Julius Gresham da Fasil da suka hada mana shirin sai injiniyan mu John Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC sai dai kada ku yi nisa ga Usman da Maryam da Safina da shirin yau da gobe.